أمين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمن الرحمن على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. shafi bayan da shi shi na fasali na uku bayan mun fassara dukkan ayoyin da shekul islami taimiya ya kawo mana waɗanda suke da alaƙa da kofin ubangiji subhanahu wa ta'ala to a wannan fasalin kuma zai kawo mana hadisai waɗanda suka kawo siffofin ubangiji subhanahu wata'ala yace unwani shine al-imanu bima wasafa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama rabbahu imani da abunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta ubangijinsa da shi bayan ka yi imani da dukkan abin da Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani da kuma wajibi kai imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kansa da shi sai ya siffanta Allah ta'ala da shi domin ubangiji ta lafi ka sanin kansa ba inda za ka ɗau siffofinsa kama alkur'ani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah babu inda zaka samu siffofin ubangiji ta'ala kamar alkur'ani da hadisi to shekku isa mai taimiya sai ce sun mafi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi imani da abin da ya zo na siffofin ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka canja musu ma'ana ba sai ce fa sunnatu tufassiru alqur'ana sunna tana fassara alqur'ani ne sunna tana fassara alqur'ani wa tubayyinuhu ko tana bayyana shi wa tadullu alaihi tana nuni akan alqur'ani wa tu'abbiru anhu kuma tana bayani dangane da alqur'ani wannan kusan ma'anan su kusan ɗaya ne wato alqur'ani ya zo da wasu abubuwa wanda suke buƙatan fassara to sunna sai ta fassara ma'ana manzara sama sai fassara cikin hadisansa alqur'ani ya zo da wasu abubuwa a tunkule wanda ana buƙatan ƙarin bayani da yadda za a yi abun sai sunna ta zo sai ta yi ƙarin bayani ga shi yadda za a yi abun dalla-dalla kamar yadda Allah ta'ala ce wa an zanna ilaika zikira li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abinda abinda aka sauka musu da ubangiji subhanahu wata'ala yace lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada wadanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu suna da sakamako na aljanna wa ziyada da daɗi to daɗin nan menene daɗin sai manzala sa suna sai fassara shi da ganin Allah a aljanna wato bayan ka shiga aljanna ita ni'ima ce sannan kuma za a daɗa maka wata ni'ima menene daɗin ni'iman shine ganin Allah ta'ala da 'yan aljanna za su yi a aljanna kamar yadda manzala suna fassara a cikin sahihu muslim wato hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi to kaga kinan wato taki ne akan aljanna ita neman aljannan kanta ta isa amma ubangiji ta'ala kuma zai bayyana yan aljannan su ganshi wanda ganin Allah kuma ya fi aljannan daɗi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ita har ma su manta da neman aljanna to da ganin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan fassara ce ta alqur'ani kuma daga hadisi aka dauko sannan ubangiji ta ya cewa wa salah ku tsai da sallah to ya tsai da sallan yake za ka samu cikakken bayani ba sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan sa shi to idan ka je ka duba yadda ya sallan sa sai sai kuma ka dauki sallu kamar ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ga nake sallah manzon sama ya koyar da sallah a aikaci har kan mimbari ya hau ya bayyana yadda ake sallah mutane suna kallon sai na saman mimbari sannan kuma ya koya wa almusi'u salatahu wanda ya zo ya sallah ba yadda ake bukata ba ya zo ya koya masa yadda ake yin sallah to ga wannan duka karantarwa ce ta manzala ta san wanda take bayyana abin da aka dunkule a cikin alkur'ani haka ubangiji ta alana cewa lillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabila Allah ta'ala ya wajabta mutane su je su kewaye ɗakin Ka'aba sai su kewaye ɗakin kaba ga wanda yake da iko ma'ana su je su yi aikin haji an wajarta mutane su yi aikin haji sai ya ake aikin haji ya ake kewaye ɗakin kaba shin akwai arfa a ciki akwai muzdalifa akwai waye duka wannan manzala ta kuma shi ya bayyana ya yi aikin haji da sahabbansa mutum dubu ɗari da ashirin kuma ya ce li ta ku zo an ni manasikaku ku yi aikin haji ku irin yadda kuka ga nake yi wannan shine bayani ko misali na bayani da manzala sama yake a sunnarsa na wani abu da alkur'ani da su baka kenan alkur'ani da hadisi abu ne guda ɗaya. shi yasa manzala sama yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ni fa an bani alkur'ani da wani abu irin alkur'ani wato sune sunna ita ce sunna da shauku sami ta ma ce wa ma wasafar ar sallallahu alaihi wa sallama bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadith sahih da imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi ya siffanta Allah ta'ala da shi min al-ahadisi sihahi na daga hadisai ingantattu duk abin da ya zo a hadisi zarifi to ba a gina addini da shi ba a siffanta Allah da wata siffa da ta zo a hadisin da bai inganta ba kamar yadda ba za ka haramta ka halatta da hadisin da bai inganta ba sai ce to hadisai sahihai allati talaqaha ahlul ma'rifati bil wanda ahlul ma'rifati ma'abota ilimi malamai na hadisi talaqaha suka ainihin dauki hadisan bil qabuli da karba wato hadisan da malamai waɗanda suka san ilimin hadisi suka karfe su suka ce sun yadda da su lalle za a iya kafa hujja da su abun da ya shafi addini irin wayannan hadisai dole kai imani da dukkan abun da suka zo da shi da cikin ubangiji subhanahu wata'ala yace wajaba al-imanu biha ya wajaba imani da su kazalika kamar yanda ya wajaba imani da alqur'ani kuma ba tare da ka canza fassaran ba ko ka fi ga yanayin irin yanda wato ainihin ma'anan take ba ba tare ba tare da kacin da ma'anan ba ko ga yanayin yadda ya kwanci da irin wannan sifa wato wannan kaman ka'ida da muka bayar a can baya cewa ubangiji ta'ala ya tabbatar wa kansa wasu sifofi manzala ta suma ya tabbatar wa kansu wasu sifofi ya tabbatar wa Allah wasu sifofi to dole ne fa kai imani da wannan saboda ubangiji ta'ala shi tabbatar wa kansa a Qur'ani ko manzala suna ya tabbatar wa kansa a hadisi kuma ba tare da ya tabbatar wa Allah ta'ala a hadisi ba tare da kuma ka yi bayanin wato ba tare da ka ce ga yanayin yadda ya fi kwanta da su in ba kuma kar ka canja musu fassara in ka canja fassara to nan ma zai zamana ka yi wa Allah ta'ala shishigi shine kamar yadda Imamu Shafi ke cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah ala muradillah amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na yi imani da Allah da dukkan abin da Ubangiji ta'ala ya zo da shi a bisa da Allah yake nufi. Na yi imani da manzala ta da kuma dukkan abin da manzon Allah sallallahu Alaihi ya zo da shi a bisa da yake nufi. Kaga shi ne amin roha kama ja'ad bila kaif. Za ka yi imani da siffofin yadda suka zo, ba wani tawili. Wannan ah, Shekhu Isami a cikin lamina suna cewa wa qulu qala Allahu jalla jalaluhu والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع أخبار الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل ويل لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخلل ذاك الله يأتي من ذلك ثم يفعل شيء الدين kuma ba tare da kayi kayi tawili ba to wayannan su ne wannan shine bayani akan abin da ya shafi imani da abin da manzala ta suma ya siffanta Allah ta'ala da shi na hadisi sai ga misali kuma na hadisin ce mislu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kaman fadin Allah kaman fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim ingantaccen hadisi yake yanzu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul layl al-akhir فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له yace ubangiji subhanahu wataala yanzilu rabbuna mahalicin mu yana sauka Allah ta'ala ila sama'i dunya zuwa ga saman duniya Kulla lailatin a kowane dare hina yabqa thuluthul laylil akhir yayin da kashi ɗaya cikin uku na ƙarshen dare yake raguwa wato in kashi biyu cikin uku ya wuce na dare to kashi ɗaya da ya wuce inda daren awa sha biyu ne in awa takwas ya wuce na dare saura awa hudu daga faduwar rana to ubangiji ta la yana son kowa zuwa ga saman duniya wato sama ta kusa da motsin nan fa kolo sai ce man yad'uni wane ne zai roke ni fa astajiba lahu na amsa masa wa zai addu'a na amsa masa man yas'aluni wa zai roke ni wani abu fa in bashi man yastaghfiruni wane ne zai nemi gafara na fa fira lahu na gafarta masa kaga wannan ya nuna kenan babu wasu lokuta na addu'a kamar ƙarshen dire. idan sulusi biyu na abin nan kashi biyu ya wuce na daren sulusi kawai ya rage kashi ɗaya cikin uku ka tashi ka dinga addu'a Allah ta'ala nema yake ma ina masu addu'a ne wane ne zai roƙe ni na bashi me kake bukata na baka lokacin da mutane suke share bacci ta yin bacci wani ma yana ta min shari a lokaci. sai kuma sai ka tashi ka kai baccin naka ka je kai nafila ka roƙi Allah subhanahu wataala kai ta addu'a in ka gaji kai nafila kai zikiri kai addu'a Allah ta'ala ya cewa wa zai yi addu'a na amsa masa wa zai roƙe ni wato wani abu na kashi? sannan kuma wa zai nemi gafaran zunubansa na gafarta masa saboda haka kenan ya kamata mutum ya zage dan sai a daidai wannan lokacin muhallu shahid a hadisi shine yanzilu rabbuna ila sama'id duniya Allah ta'ala yana saukowa zuwa ga saman duniya a ƙarshen dare kuma yana amsa addu'ar mai addu'a wannan annuzul sauko wannan siffar ta ubangiji subhanahu wataala kuma siffa ce ikhtiyariya saboda haka da aka ce Allah ta'ala yana saukowa ƙarshen dare karka masa tawili ka ce al'amarinsa yana saukowa a ai manzala sama ne ya faɗa kuma inda al'amarin yake nufi sai ya ce yanzilu amru rabbina ai ya iya larabci ko sai ce al'amarin ubangijinmu na sauka amma sai ce Allah yana saukowa dole kai imani da wannan amin ruha kama ja'at bila kaish kai imani da hakan ba tare da ka siffanta yanayin saukan ba saboda ubangiji ta dace laysa kamislihi shay'un babu wani abu irin Allah haka siffofinsa nasa daban ne saukowa ba irin saukowar mutum ba ba kamar yadda kai zaka sauko daga gidanka ko daga kan gadonka ko kuma daga bishiya ko daga mota ba a'a Allah ta'ala shi ya san wani irin yanayin saukowa yake ai zaki ta ba mu san hakikanin ya zatin sai ke ba bara mu gane kuma yanayin irin saukowa ba so da haka nuzulun ne ya liku bi jalalihi wa azmatihi saukowa ne wanda yake da girman sa da darajarsa saboda haka zai sauko amma ba mu san yanayin da zai sauko ba wannan kamar yadda Imam Malik yayi bayani akan istiwa'i mun sani ubangiji ta ta'ala yana saman halittansa mu zo kan wa'annan dalilan su ma na hadisi ba mun karanta na Qur'ani to yana saukowa kuma daga saman al'arshin nasa yana saman saman al'arshi saman saman bakwai amma kuma duk karshen dare yana saukowa amma ba mu san yanayin yadda yake saukan ba sai ka tsora shi akan abin da Imam Malik ya faɗa akan istiwa'i yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah haka nan anan ma yake ce an-nuzulu ma'lumun wal kayfu majhulun wal Allah yana saukowa daga saman duniya ai kowa zai fahimta yana saukowa izuwa ga saman duniya kowa zai fahimta kuma ya yanayin yadda yake sauka ba mu sani ba dan da ga mana yanayin yadda yake sauƙa ba sannan kai imani yana saukowan wajibi ne ka tambaya yayin yanayin yadda yake karban kuma nan ma ka zo da bidiya don ka sun yi imani ba tare da sun tambayi ya yanayin ba da haka sauka ne shi kadai ya san wata irin saukowa yake to kada ka wani tawili domin ba irin saukan ɗan adam ba ne wani sai ya ce to in ka ce yana saukowa to kuma an ce yana sama saman al'arshinsa kuma ka ce yana saukowa zuwa ga saman duniya to shikenan ai ya rabu da sama al'arshinsa kenan sai mu ce to ai wannan idan dan adam ne ke sauko daga saman beninsa sai mu ce to in yana kasa ba a saman beninsa ya rubu da saman benin kafin ya sauko amma ubangiji ta ala ba saukansa ba irin na dan adam bane ya yanayin yadda na sai yake ba mu sani ba ba wani yake ga maka tunda Allah bai faɗa ba manzon sama bai faɗa ba amma dole kai imani dole kai imani da haka ne sannan wani kuwa sai ya ce to ai asubadin Najeriya daban da take da asubadin Saudiya da asubadin Amerika da na Ingila duk dai gaba ɗaya ne ga wani yanzu asuban ta shiga wani ta fita wani ƙarshe ƙarshen daren daban-daban to kenan wani ƙarshen wace ƙasa daren wani ƙasa daren wani ƙasa kuma in kace duka diraren kenan ba a sama al'arshi sai mu ce ba haka bane inda dan adam ne idan yana asuba ɗin Saudiya to baya asuba ɗin Najeriya wannan dan adam ne shi da wannan amma ubangiji ta ba haka bane laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul Allah babu irinsa shi kake ne a sa da sifofinsa saboda da ka na sauka a asuba'in kowace kasan a ƙarshen jirin kowace kasan kuma baya rabuwa da sama al'arshinsa yana sama al'arshinsa ne idan kace ka gane ba sai mu ce to ai ba za ka gane ba eh ubangiji ta ne ya fada don ya ce wala yuhiduna bihi ilma ba wanda ya ce kawai Allah da ilimi har ya gano hakikanin yadda abun yake kai ne dai ba abin da ba a sani ba naka ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhiduna bihi ilma ciki da wajen ka an sani amma baka isa ka gane hakikani yadda Allah ya sifantu da sifofin sa ba da haka kake nan ba za ka gane ba kuma ka da tamani za ka gane hakikani yadda ya sifantu da sifofin nasa ka fitar da tamani kwata kwata don Allah ta'ala ya ce ba za ka gane ba amma kuma ka san me ma'anar sa ba kuma dole kai imani yana saukowan tun da ya riga ya faɗa in ka ce ba ya saukowan to kai inkarin kai inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya ya faɗa ba ko ba ka da wannan hujjan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi so da ka in kana son ka kuta shine ka sallama wa Allah ka sallama manzara sama cikin abin da suka faɗa kamar da imamu da ya ce fa innahu la tazbutu qadamul islam illa ala zari taslimi wal istislam ba za ka tabbata akan musulunci ba zai ka miƙa wa Allah wuya da manzara sa sama wa innahu huma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimi ba wanda zai kubuta addini sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama manzo sama duk abin da ya rikice masa zai je tambayi malamai idan kai baka fahimci hadisin ba sai ka tambayi malamai ahlus sunna sai su fahimtar da kai amma in ka tambayi yan bidiya ba za su taɓa fahimtar da kai ba dan ba su gane ba su ma ba su gane duk mutumin da aqidan daukan ta yi ta ka ya zai ya gane sai in an karantar da kai sai malamai ne suka karantar da kai kuma sai in aqidan magabata kake karanta sannan zaka gane aqidan amma yan akidan wanda suka zo baya bayan nan ne to kaga sun ka sun gurbata akidan dama sun je MPD a din kenan ba za ka gane inda aka dosa ba ba za ka dole kai imani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ka tashi a daidai wannan lokacin ana zaburar da kai ka tsaya kai addu'a ka roki Allah subhanahu wataala ya biya maka bukatunka ka nemi duk abin da kake bukata in ka roki Allah ya baka aure kake so ko jari kake nema ko lafiya kake nema ko ilimi ko mulki duk abin da kake bukata ka tashi ƙarshen dare sai Allah subhanahu wataala zai biya maka in gafarar zunubanka kake nema ma to haka dama bayan Allah suke wa bil asharihum yastaghfirun saboda haka in lokacin sahur suna neman suna neman gafara to sai na gaba yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi min ahdikum bi rahilatihi daidai nake tafiya alhadisa karanta har ƙarshen hadisin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan tabbas Allah ya fi tsananin farin ciki bi taubati abdihi da tuban bawansa min ahdikum fiye da tayan ku birahilatihi wanda yake tare da tabbansa sai aka yi dash dash guda nawa ne aka yi ya kamata ya zama uku in biyu ne kuskure ne guda uku dash dash dash mana zuwa ƙarshen hadisi kenan shi yasa gaba sai ce hadisa sai ka karanta shi da nasaba hadisa ai ikra hadisa ka karanta sauran hadisin gaba daya to yanda san hadisin bukhari da muslim ne shahararren hadisi ne yana an karanta shi riyadu salih mun karanta shi riyadu salih ubangiji ta'ala yana tsananin farin ciki da bawansa ya tuba ya dawo zuwa gare shi idan ka je kai laifuffuka kai sabon Allah to ka yi nesa da ubangiji subhanahu wataala in ka tuba kuma to ka dawo zuwa ga Allah bawansa ya bata ya dawo sai ce to farin cikin da Allah yake ya fi farin cikin mutumin da sa ta bata a jeji da ɗan dan ɗan sa duk yana kan turakumin. kawai yana cikin tafiya cikin jeji sai rakumin ya fata ya rasa inda ya nema ya nema bai samu ba har yazo ya zauna a gindin bishiya ya je bai tsammani daga rayuwa duk gaba jeji ba jeji in yayi gaba ma halaka zai da yunwa da kishirwa in ba yayi ma zai halaka don dan kudurin nasa yana kan rakuminsa ya je bai tsammani rayuwa zai zauna gindin bishiya kawai ya zura ikon Allah ido ya sun kure da kansa irin wanda ya shiga damuwa ana nan ana nan kawai shi daga kansa kawai sai ga rakuminsa a kansa rakumin ya dawo da kansa wannan irin farin ciki zai yi ko mota ne ta lalace maka a hanya kana tafiya sai kai ki ka ji ta tashi ai za ka yi farin ciki ballantana kuma ji gaba jeji ba jeji san guzurinka da dabban taka gaba daya kila ma kai gaba ma ka je ka da wani shagance shikenan sai kama farin ciki to saboda tsananin farin ciki sai yana son ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka na gode maka saboda tsananin farin ciki sai kuskure ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawana ne ka, in ji shi saboda tsananin farin ciki ya kuskure manzon sama ya ce akhda min shiddati farai ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki kaga ba don a kuskure bane ya faɗi wannan da ya kafurta ya fita daga musulunci amma Allah ba ka mutum idan ya kuskure rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana So wannan farin cikin wani iri zai ji kaga farin ciki ne na kololuwa to Allah ta'ala ya fi farin ciki da dawowan bawansa in da ya bata wato ya tuba kuma zuwa gare shi da wannan bawan Allah kina Allah yana son ka tuba ne fa tuba a lokacin da kuma dan adam wani in ka masa laifi bai ka tuba ka ba shi kuma Allah ta'ala so yake ka tuba ka tuba ka karbi tuban ka so ma yake ka tuba neman ka yake ka zo ka tuba idan ka masa laifi to Allah yana farin ciki da wannan a sai kenan idan mutum ke eh, zai Allah ta'ala laifi yi zunubai suka yi yawa to kar ya ji tsoron tinkarin Allah da tuba a'a kar ya fidda tsammani daga ramar Allah qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim yar ku kuka yi kuka yi sabon Allah yayi yawa kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah Allah mai gafara ne mai jin kai ina gafarta zunubai gaba daya duk ka sai yafe maka so da ka karkashi tsoron tinkaran Allah da lefo da tuba wajen kai laifi Allah ghafurur rahimun ne to muhallu shahid a wannan shine da aka ce Allah yana farin ciki to kar wani ya ce ai farin ciki sifa ce ta ta mutum idan ka sifanta Allah da farin ciki to ai kaman ka ce mutum ne ah to me yasa kake cewa Allah yana ji yana gani cikin ba sifa mutum bane kawai nan Allah ba irin na dan adam bane shikenan wa huwa samiul basir Allah shine mai ji mai gani dan adam ma basirun ne sami'un yana ji yana gani amma jin dan adam ya sha jin Allah ya sha bamban da jin dan adam ganin Allah ya sha bamban da ganin dan adam to haka nan kuma yanda Allah yake kashin cikin sa ba yanda dan adam yake bane ba yanda dan adam yake bane don dan adam shin ya shiga farin cikin sa ma lokacin har ya manta da wasu abubuwa sabar farin ciki ya manta hulanka ka je wani wuri maka albishin da wani abu sai ka manta hulanka ko takalminka ko motarka saboda farin ciki ko ko kana tafiya kana magana kai kadai wani da dauka ya dauke ka ko mahaukaci ne kai ko kana dariya kai kadai kana tafiya kana ta dariya wani zai dauka ka hukaci ne a kai farin ciki ne tsanani to Allah ta'ala bai zai maka irin wannan ba farin cikin Allah ba irin na dan adam bane saboda laysa kamislihi shay'un amma fari yana farin cikin irin wanda ya dace da shi farin cikin da ya dace da girmansa da sa yaya yanayin farin cikin sai yake ba mu sani ba ko ba wanda ya sai ga maka saboda ya ce wala na bihi ilma wannan in kai haka shikenan ka ku kuta fa wani ya ce maka an ka ce Allah yana da farin ciki yana farin ciki ya kace dan adam ne ce A ai farin cikin ba irin na dan adam din bane ni na dan adam din ma bai zo min a zuciya na ba na dan adam daban ne na Allah daban shikenan ka kubuta ka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisi kuma manzon Allah ya fi ka sanin Allah sannan kuma yace yana farin ciki kuma bai masa fassara da wani abu daban ba sahabai ba su ce a ah, to in ka faɗi haka ai ya zama kamar mutum kenan ba wanda ya faɗa duk sahabai sun gane sun gane saboda ka farin cikin sa daban ne ba irin na ba irin na dan adam bane ba irin kamar sauran sifofinsa kaga farahu ne ya liku bi jalalihi wa azmati kuma hakika ne farin ciki ne wanda ya dace da girman sa da da ainihin darajansa idan abin farin ciki ya samu ɗan adam sai gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya bashi irin wannan abin farin ciki. manzala sama ya tabbata a hadisi ingantacce in an masa aljishir da abin da ke faranta masa ya sai fadi ya sujjada sai fadi ya sujjada saboda wa ubangiji ta'ala a bisa wannan farin ciki din saboda haka duk abin da ya same ka na farin ciki ka gode wa Allah subhanahu Ya yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه شما حديث بخاري ده مسلم ده فإن من الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين Allah yana kaiwa mutum biyu dariya mutane guda biyu zai musu dariya ranar alkiyama ya qatulu ahduhuma al-akhar dayan ya kashe ɗaya a nan duniya kun gane kilahuma da kudu janna amma dukkaninsu su shiga aljanna sai ya kashe ɗaya a nan duniya amma dukkaninsu kuma za su shiga aljanna amma kuma a can akwai ni hadisi ko da yake cewa idan ta almuslimani bi jefaihi ma fal qatil wal maqtulu fi nar idan mutane guda biyu musulmai biyu suka nemi su kashe juna da wanda aka kashe da wanda ya kisan cikin wuta ne kaga su kuma wa'annan su kuma kaga su sha bamban wancan saboda ɗaya azzalimi dukkanin su azzalimi sai da kwana sai kashe ɗan uwansa ne amma wannan kuma abin da ya faru shine ɗaya musulmi ɗaya kafuri shi kafurin sai ya kashe musulmi a wajen yaƙi sai ya shahada ba aljanna zai tafi ba zai tafi aljanna to wannan kafurin kuma sai musulunta da ya musulunta shi ma sai je shiga yaƙi da kafurai wani kafurin ya kashe shi shi ma ya shahada shikenan ya tafi aljanna kuma za su je su haɗu a aljanna din kaga sai Allah in ya gansu kaga dai ɗaya yana jin haushin ɗaya ko mummunan adawa ne ma tsakanin su a duniya tun da har ɗaya ya iya kashe ya sai ka sunan aljanna sai Allah ya musu dariya wa shi bin harb shi ya kashe hamza babban manzala ta suna yakin uhud amma daga baya musulunta kuma sun ce sai kyau kuma dukkanin su za su haɗu a aljanna zama cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ali bin Ali mutum nawa ya kashe a cikin musulmi daga baya musulunta ya zama komanda kuma kuma na yaƙi kuma ya zama cikin sabon manzala ta sama so da haka kaga wannan shi abin mamaki kenan kana adawa da mutum kana adawa da mutum har ya kashe ka sai kuma ya tuba Allah ga furu rahimun ne ya karbi tubansa sannan ku je ku haɗu a aljanna kuma shikenan sai ku je kuna kuna gaisa kuna farin ciki kuma aljanna ba jin haushin wani wa nazana ma fi sudurihim min qillin saboda haka ba wani kofi ba ka ji haushin sa cewa wai a duniya ya kashe ka ba bara za ka ji ah, ya ya ya sa ka samu shahada ai taimaka maka yayi ka shiga shiga aljanna kai ba wani haushin sa da zaka ji shikenan an ce duk wannan wannan haushi da yake na na duniya da adawa da da ainihin gaba to anan muhallu shahidin shine ya bahaku Allah yana dariya akwai siffanta Allah ta'ala da sifata ta dariya amma irin dariyan da dace da shi shi ma ba irin dariyan dan adam bane don Allah riga gama magana ya ce laysa kamislihi shay'un ba wani abu irin Allah shikenan kar ka dauka irin dariyan ka yanzu kai dariyan kan kana yi sai lokaci guda zaka iya zama wawa kana tawa har ka fita ya tinta sai ka ji gaba ɗaya wani in ya hango ma kila in dariyan ta tsanani sai ka sai sai sai ka zama wani abu daban amma Allah ba irin wannan dariyan yake ai ko manzo Allah ta sama ba irin dariyan mun nan kak kak ya take kaitawa yanzu idan mutum yana da kurjini a wurin asosin sai kace yana ta dariya ke kare yana sai yana sai to kurjinin zai iya rubuwa wurin ka duk inda yake yana ta kaitawa yana ta kaitawa shi yasa manzo sama aka ce kana dhiku tabassuman shi dariyan Allah sama murmushi ne idan ya dariya haƙoransa suna bayyana amma ba ya kyakkyawa irin yadda wani zai kyakkyawa ba fa haramun bane ke ta dariya a sallah ne kawai aka hana amma duk da haka wani lokacin zaka shiga wata wata irin siffa haka wanda kai da ra'a nuna hotonka a lokacin da kake irin wannan dariyan kai ma ya kare na kanka to Allah ta'ala ba irin wannan ba dariya irin ta san Allah dariya ne wanda ta dace da shi yayin nan yanda yake sa ba mu sani ba ba mu sani ba babu wanda ya sani har manzala sa sama bai sani ba don Allah ta'ala ce wala fi'una bihi ilma ba za su iya kewaye Allah da ilimi su san komai da komai nasa ba to amma dole ka ka ta shi da wannan siffa tunda manzala sama ya fi ka sanin Allah kuma yace yana dariya shikenan sai da yana dariyan nan fa wani irin dariya ban sani ba ba irin na dan adam ne. kuma ya kalan yake ban sani ba ya yanayin yake ba ka isa ka kwatanta ba ba nan ka kufuta ba nan kai ka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to kaga wannan yana nuna maka kuma hadisi yana nuna maka rahmar Allah tana da yawa rahmar Allah wani ya kashe wani ya kashe bawan Allah a wajen yaƙi sannan Allah kuma ya zo ya karɓi tubansa sai kuma ya je shiga aljanna shi din ma kaga Allah ta'ala ghafurur rahim shi yasa lokacin da manzo sun aka rotsa masa kansa aka fasa masa kai yaƙin Uhud ai su Khalid bin Walid ne suka yi wannan abu suka fasa masa kai suka karya masa haƙori sai ce kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabihim wa kasaru rubaiyatahu ko ya mutane wada su rabbanta waɗanda suka rotsa kan annabinsu suka fasa kan annabinsu suka karya masa haƙorinsa da kusa da nufiƙan nan su karya masa haƙori su kusa masa kai da kansa a wata riwayan sannan kuma su samu rabo a cewa sun shiga aljanna ya za a yi haka sai ubangiji ta lati masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yuzabihum fa innahum zalimun al'amari ba a hannun kai ke ba Allah ta ya ga dama ya karbi su ya ga dama ya azabtar da su lalle sun zalunce ka kan a ƙarshe kuma Allah ya karbi tuban Khalid bin Walid ya musulunta ya zama komanda daga cikin jarumai a addinin musulunci har manzala sama ya sa masa saifullahi al-maslul takobin Allah saifun min sufillah takobin Allah zararre kaga Allah ta'ala shi ghafurur rahim ne ba irin dan adam bane jarin dan adam bane saboda haka Allah ta'ala yana eh, eh, eh, yana yana yana gafarta bayan sa laifukan da suka yi za karka aibanta mutum da laifi in ya tuba magana ta hakari in bai tuba bane zai zama aibi a wajensa sai ce wa qauluhu da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ajiba rabbuna min qanut ibadihi wa qurb ghayrihi yanzuru ilaykum azilina qanidina fa yadhallu yabhaq ya'lamu anna farajakum qaribun manzo Allah sassama yace ajiba rabbuna wannan hadisi ne hasan wanda ibn kasir ya kashi cikin abin nan tafsirin sa ajiba rabbuna ubangijinmu ya yi mamaki min qunuti ibadihi daga tsebe na rahamarsa da bayinsa suke yi alfanu shi ne tsebe tamani daga rahamar Allah yace wa ƙurbin riyari da kusancin caccanja abubuwa da Allah yake shine ghayr ai at-taghayyur yughayyiru al-hala min halin ila halin yughayyiru al-amra min halin ila halin yanzu wannan abu yana kaza sai Allah ya canja shi ana cikin matsala sai zama ana cikin kuma wato yalwa ana cikin kunci a fita daga kuncin yanzu ana cikin koshi a dawo yunwa ana yunwa a dawo koshi haka Allah ta'ala yake abun sa yace to wa qurbin ghayri ai ma a qurbin ghayri ai ma a qurbin taghayyiri hali taghayyiri hali lahu tare da kusancin yadda Allah yake canja hali daga zafi a dawo sanyi amma kuma sai mutum yake tsammani daga rahamar Allah Allah yana mamaki wannan abu yanzuru ilaikum yana kallo izuwa yana kallon ku azilina kuna cikin tsanani shine ma'anan azlin kun fada cikin tsanani amma kuma Kanitina kuna masu iya tsammani rahamar Allah a lokacin da ka shiga cikin hali na wahala na tsanani a lokacin kake tsammanin rahamar Allah a lokaci su magabata haka ne in bala'i yayi bala'i kawai sai su kama dariya sai su kama dariya sun san me sauki yana zuwa sauki yana zuwa wa kullul hadisati wa in tanahat fa mawsulun biha farajun qarib matsanani in yayi tsanani to zaka samu kuma akwai sauki yana zuwa take sauki yana zuwa take shi yasa idan hali ya yi tsanani ya yi tsanani wannan ya zo wannan masifan ta zo wannan ta zo sai ka kama dariya kawai akwai abin da Allah yake nufin ka da shi na alkhairi matuƙar kayi haƙuri Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa ramani dahru bil arza'i hatta fuadi min sha'in min nibalin fa kuntu idza asabatni sihamun takassarat an-nisalu ala nisali asilku wala ubali bir razaya li anni man tafatu bi an ubali yace idan yake zamani yana nufin Allah ya jarrabe shi zamani ya ya jefe ni da masifu kala kala na shiga cikin matsaloli sai zamana idan wannan masifan ta zo sai wata masifan ta kara zuwa idan aka harbo ni da wannan kibiyan wato ya shiga bai gama fita ba sai wani kibiyan ya zo sai wata kibiya ta karye akan wata akan wata kibiyan yace haka ya dinga shiga cikin damuwa daga baya sai zama baya damuwa ma da wannan masifin kwata kwatan su yace to damuwan da ya damun ma ba ta masa amfani ba sai yake ta dariya kawai to faraj abin nan yayewa na zuwa fa inna ma al'usuri ya yusra inna ma al'usuri usri yusra to wahala tana tare da sauki wahala tana tare da sauki na biyu wahala biyu wahala ɗaya ne take kokowa da sauki guda biyu lan ya gali da usurun yusra ne hadith Abdullah bin Abbas wato wahala ɗaya bai zai riga yi sauki guda biyu sai dai maka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ba sai kaga Allah ya kawo maka wato waraka إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشأ فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح إذن بلا يتأنني كتنا ألم نشر فإنما العسر يسرا sauki ɗaya ne sauki biyu ne suke kokowa da wahala ɗaya kuma za su kada shi to za ka ga wato Allah ta'ala yana kallon bayansa sun shiga cikin halin wahala amma sun ɗebe tamanin rahmar Allah kan su roƙi Allah ta'ala ya yaye musu fi tamanin Allah zai yaye musu sai kaga sun fidda tamani daga rahmar ubangiji Wani sai kaga wani yana ta halin da ake cikin nan ka ai nan kawai ina ai duniya nan sai dai ta ƙara gurɓata a'a idan mutane suna haka fa ya zallu ya bahaku sai Allah ya kasance yana musu dariya sai Allah ya kinga musu dariya sai kana cewa ai ka fidda tamani daga rahmar Allah sai rahman tana kusa da kai ka fita tamani daga sauki saukin yana tare da kai baka sani ba gashi nan anan kusa duk lokacin da ka bi tamani daga rahamar Allah Allah ta'ala dariya yake maka ya alamu anna farajahum qaribun ya san cewa yaye masifan nasu a kusa yake ina kusa Allah ta'ala zai yaye masifan ba tare da dacewa ba kuma da kalma ba dai fa kun kasance kawai sai kasance duk walan da kuke cikin Allah ya ce kun sauki kasance sai a samu sauki shi kenan ina ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan mutum yana nufin abu in Allah yana nufin abu afwan sai ya kasance sai abun ya kasance to kago wani lokacin ciki ma da mutum zai cikin masifa da bala'i rashin sanin Allah ne rashin sanin Allah kuka lura idan masifa ta samu musulmi da wanda ba musulmi ba wa ya fi shiga rudu wanda ba musulmi ba ya fi shiga rudu saboda shi bai san Allah ba ba imani da kaddara sa. kuma haka nan a musulman gwargwadon karfin imaninka gwargwadon da zaka iya daukan masifan baka shiga rudu ba gwargwadon tawakkalinka da Allah da imaninka da kaddara gwargwadon yadda zaka dauki masifa yayin da wani ya rufe shi kuma yana kwana baya bacci saboda masifan kai kuma taka masifan ta fi ta sama amma kwana kake kana bacci saboda ka fi shi tawakkali ga Allah ka fi shi sanin Allah haka dole mu san ubangiji subhanahu wataala kuma mu san musarrahamarsa musarrahamarsa saboda haka abin nan Allah ta'ala baya son mu ɗebe tamani daga rahamarsa yasa yake cewa ɗebe tamani daga rahamar Allah yana daga cikin manya-manyan laifuka manya-manyan zunubai yasa yake cewa wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun ba mai ɗebe tamani daga rahamar ubangijinsa sai batattun mutane batattun mutane su ne suke ɗebe tamani daga rahamar Allah sai cire tamani daga rahamar Allah to wannan fata ne sai ba ce ne ka dauka cewa Allah ba zai kawo mutane sauki ba na rayuwa da suke ciki da tsanani da suke ciki to kawai kai kai kai wace ce ne kuma kai babban laifi a wajen Allah subhanahu wataala ka shiga wani hali ka ne ganin Allah ba zai kawo maka sauki ba to bata ne sunan wannan abu kuma sai Allah ya kyale ka haka ne faɗa a cikin surat Yusuf yace wala ya asu min rauhi la wala ta asu min rauhi Allah innahu la ya asu min rauhi Allah illa kafirun kar ku ɗebe tamani da rahmar Allah ba da ke bai tamani da garamar Allah sai mutane waɗanda suke wato ainihin batattu ai kafurai masu butucewa nimar Allah sai suke ɗebe tamani da garamar Allah sai ɗebe tamani daga ramar Allah kuskure ne kamar yadda kuma jin cewa Allah bai zai jarrabe ka ba shi ma kuskure ne zai zaka zaka na bainal khawfi war raja tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala idan wajibi akan mutum shine kyautatawa Allah zato a cikin dukkan al'amuransa ka kyautata Allah zato wajen addu'o'in da kake yi kana roƙon Allah ta'ala kuma kana kyautata Allah zato zai amsa maka kamar da yace ana inna zanni abdi bi wa ana ma'ahu idan da da'ani ni ina inda bawa na yake zato na kuma ina tare da shi in ya roƙe ni to da haka idan kai addu'a kai yadda Allah ta'ala zai biya maka bukatanka to ka masa kyakkyawan zato zai biya maka in kuma kana addu'an kana ganin kawai kai kana fata lokacin ka ne Allah bai zai biya maka bukata ba sai tare ka biya maka wajen baka ka tashi shi dole ba ka sai ka kyautata Allah zato akan wannan sannan ka kyautata Allah zato a wajen duk wata masifa da ta same ka Allah zai iya yayi maka ita duk bala'i shi yasa in manzo sama ma zo bai da mara lafiya sai ce la sa tahurun insha Allah ba laifi in Allah ya da zaka tashi daga ciwon ka in Allah ya da zaka samu sauki in Allah ya da ka fara ne kafara ne kaga wannan tammani rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala ka karka cire tammani ba a son haka duk bala'in da ka shiga to ka kawo a ranka Allah zai iya yayi maka wannan abu zai iya yayi maka wama min shiddatin illa sayati laha min ba'di hara kawo. ba wani tsanani fati akwai sauki da zai zo bayansa. kuma Allah ta'ala shi ya kawo tsananin kuma shine zai kawo zai kawo saukin ya za ka rufe zuciyanka da ubangiji subhanahu wataala in kai haka baka san Allah ba baka san ubangiji subhanahu wataala ba haka nan kai tammanin ka kyautata Allah zato wajen ibada da kake yi ibadun da kake yi a bisa ka'idodi na shari'a ka kyautata Allah zato zai karba maka duk akwai tsoron ya zama bai karba maka din ba amma ka karin jayar da kyakkyawan zato zai karba maka amma idan ka ce kawai kai Allah bai zai karba maka ibada ba to ka muna na masa zato za ka sa shi dole ya karba ba don inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba daga masu tsoron Allah duk wanda yake cikin tsammani daga rahmar Allah to ba cikin lissafin masu tsoron Allah in kuma ka yanke amma kace kawai lalle Allah ya karba maka ka. to shedan ya shigo cikin al'amarin ka nan kuma ɗari bisa ɗari kawai ya karba maka Sakina kai dan aljanna ne to shedan ya lalata maka shine abin da yan bid'a suke sai kaga suna bawa kansu aljanna har suna iya ba wani ma aljanna wannan bid'a ne ubangiji ta la faɗi sifofin mu'mine yake wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un mu'mine sune wanda idan sun yi aikin alkhairi zukatan su a tsorace an karba ko ba karba ba don sun san da su koma zuwa ga ubangijin su Aisha da ta karanta wannan aya ta ce ya Rasulullah ubangiji ta la ya ce mu'mine sune wanda suke aikata abin da suke aikata suna tsorace sai take cewa a huwa huwa allazi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamr ya rasulullah mutumin da yake zina kenan yana tsoron kar Allah ya azabtar da shi ko yake shan giya ko yake sata kar Allah ya azabtar da shi akan su ayan take magana manzon sun ya ce la yamna as-siddiq ba haka bane ir siddiqun akan mu'mini ayan take magana yace huwa ar-rajul allazi yasum wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu Allah yuqbala minhu shine mutumin da yake azumi yake sallah yake zakka yake ayyuka alkhairi amma yana tsoron ko an karba masa ko ba karba masa ba tare da kyautata zaton an karba masa haka ke bukatar mumini ya zama to da kai baka san Allah ba to kana ta shirme a rayuwanka har a ibadanka da sauran dukkan ayyukanka wannan shine kaida to muhallin shahid a hadisin shine da aka ce Allah subhanahu wataala yana mamakin da ya tsammani rahamarsa yana to mamakin nan mamakin nan Allah yana mamaki yana mamaki karka ce sai ah, dan adam ne yake mamaki da za a ce Allah yana mamaki ai in kai ka kaman ka kanta shi da dan adam da mutum ta ce a'a ai mamakin mutum daban mamakin Allah kuma daban shi dan adam in ka je yana mamakin abu to ya zo masa ba zaka bai san abun zai faru ba ko bai san sabon da zai faru ba kazan abun ya zo ba yinda yake tsammanin sa ba sai kama mamaki shi sai laraba suka ce iza urifa sabab badal al ajab in an sun ka gano sababi to mamaki kuma sai ta mamaki sai sai sai sai sai ɓaci sai kauce maka wai ya aka yi wani aika za ka a sai haka ne dan yi mamakin abun ai to aika za ka za shi kenan amma shi Allah ta'ala akwai abin da yake zo masa kwatsan bazaka shi yake halittar sa ya riga rubuta komai a lauhil mahfuz ba abin da Allah ta'ala bai san sababin sa ba shi ya sanya sababin ma kuma babu abin da Allah ta'ala bai san zai faru ba kafin ya faru alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma samai wal inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala allahi Allah ya san duk abin ke faruwa a samai da kasai kuma yana nan a cikin littafi kuma mai sauki ne wajen Allah Allah ya rubuta shi a lauhil mahfuz kataballahu maqadir as-sama'i kataballahu maqadir al-khala'iq an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa Allah ya rubuta duk abin zai faru na halitta kafin halitta samai kafin san mai da shekara dubu hamsin kafin san mai da ƙasai da shekara dubu hamsin kaga ba abin ba wani sabo da zai zo Allah Allah ba da wani sabon abu shi sa da ya halitti kalam awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala ma za'aktub qala uktub maqadira kulli shay'in fajara al-qalamu bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah ya halitti kalam yace rubuta me zan rubuta yake ka rubuta duk abin da zai faru a halitta na ya rubuta gaba ɗaya ba abin da ya rage to kaga Allah ba wani abu da zai zo masa kwatsam ko abun da ba zata ko wanda bai san sababin sa ba sai ne in haka ya faru yake ta mamaki ta mamaki Allah ta'ala babu wannan amma kuma duk da haka Allah yana mamaki sai dai mamakin Allah ba irin naka bane kai naka mun faɗi irin sa kuma in kai mamakin ma har aga kana toso abubuwa haka wanda za a yi ta mamakin su kuma saboda kai mamaki to Allah ta'ala ba haka bane saboda laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah babu wani abu ba siffansa ba irin ta ɗan adam ba zacinsa ba irin na ɗan adam ba yake wa ƙauluhu da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yab'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila babin wa taqulu qat qat hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la tazalu jahannam wutar jahannama ba za ta wutar jahannama ba za ta wuce ba ranan ba za ta gushe ba ranan alkiyama yulqa fiha ana ta jefa mata mutane da aljani ana ta jefawa don Allah ta lace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wutar jahannama da mutane da aljani yace to wutar jahannama ba za ta gushe ba ana ta jefa mutane da kuma jefa su za a dinga jefawa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir saboda haka jefawa ake jama'a jama'a ana ta jefa su ana ta jefa su za a yi ta jefawa ba ana ta jefawa wahiyar ta ƙulu amma wutan nan sai kaji tana cewa hallin mazid akwai daɗi a ƙaro mini a ƙaro mini ba ta ƙoshi ba a yi ta jefa tana cewa a ƙaro shine ne ma'ana hallin mazid shin akwai ƙari akwai ƙari a yi ta ƙarawa a yi ta ƙarawa ba za ta cika ba a sa mutane da aljani duk wanda suka cincinci su shiga wuta duk a tura su gaba ɗaya amma kuma sai ka sake cewa akwai ƙari kamar da Allah ta'ala ce yawma naqulu li jahannama halim talati fa taqulu wa taqulu hal min mazid kamar cewa wutar jahannama kin cika sai ta ce akwai ƙari ba ta cika ba tana neman ƙari kakila in ka kalle ta zahiri za ka ga ta cika amma tana son a matse ta ne a matse ta ta matse in wutan ba irin cika na mutum biyu a bayan mota ko mutum uku kawai ba sai an matse an matse sai ta a sa mutum biyu saboda in an matse sun nan ne za su ji wahalan saboda haka sai ta dinga cewa halmin mazi akwai kari akwai kari sai maza kuma ce hatta ya ba'a rabbul izzati fiha rijlahu har ma abocin izza shine ubangiji subhanahu wataala ya tsora rijlahu kafansa fiha kan wutan fiha din nan ai alaiha akan wutan wa fi riwayatin hatta ya ba rabbul izzati alaiha kadamahu kaga ya fasara har ubangiji abin nan ubangiji ta'ala ma'abocin buwaya ya tsora kansa alaiha akan wutan tunda tana neman dadi idan ya tsora kafansa akan wutan fayanzawi ba'dha ila babin shashin wutan sai ta yankuɗe zuwa ga shashi ba fa wutan za ta kona Allah bane ba ta isanta ba ku fanci wannan maganar. yawa Allah zai tsora kafansa yayin yanayin zai tsora wallahi ba mu sani ba amma dai manzon sa ya gaya mana kuma hadisi ne ce da Bukhari da Muslim ya rawaito in ya tsora kafansa akan wutan to sai shashin ke yonku ne zuwa ga shashi shine ma nan fayin zawi sai ta matse ta zo ta hadu sai ta zo ta hadu sannan wata kudu ta dinga cewa kat kat Manansa hasbi hasbi ya isa ya isa kat kat nan matsuwa ne kawai ta ga ta cika makil ta tana kara ma'ana ta cika kenan sai ta cika cewa ta cika ta cika ta cika wannan shine abin da manzon sa ya faɗa kuma dole kai imani da wannan dole kai imani anan imani biyu imani na farko Allah yana da kafa wace irin kafa ba mu sani ba kafa ce da ta dace da girman sa da darajar sa me yasa kai yadda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa shi ya faɗa kuma hadisi ingantacce wanda ba a shakkan ingancinsa irin kafan ɗan adam ne kar ka kuskura ma ka sa wannan a ranka saboda laysa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah ba irin kafar ɗan adam bane kwata kwata ba irin kafan sa bane saboda aqidan ahlus sunna abinda Allah ya tabbatar wa kansa shi ake tabbatar masa abinda bai tabbatar ba ra'a tabbatar ba ba za a tabbatar ba shi yasa kaga yana da kafa ba irin ta ba ba irin ta kowa ba saboda zakin sa ba irin na dan adam bane dole kai imani da wannan yana da hannu yadullahi fawqa aydihim amma ba irin naka ba ba irin na kowa ba irin na halittansa ba saboda ya ce yana da shi amma baka isa ka ce Allah yana da baki ba gashi ya ce yana dariya saboda me bai ga mana Qur'ani ko hadisi ba ce mana Allah yana ba baka isa ka ce Allah yana da hakora ba saboda babu a Qur'ani babu a hadisi baka isa ka faɗa ba saboda abun da ya tabbata Qur'ani da hadisi shi ake tabbatarwa Allah abun da babu kuma dole ka tsaya kawai kai tawakkufi baka isa ka ce ba ko baka yi zaka ce babu ba saboda ai babu ma ba inda aka ce maka babu akwai jin ko ba inda aka ce maka akwai sai ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai iya ilimin da kake da shi kawai eh, lalle yana da yana ji yana gani yana magana yana da hannu yana da kafa yana da fiska wannan ya tabbata Qur'ani da hadisi iya nan ba wannan ba kuma da kullin ka ka saka ka wa Allah shi shigi ba ba kirkirowa Allah sifa sifatullahi ta'ala tawqifiyatul la majal lil aqli fiha abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisi shi ka tabbatar da shi ba kuma asbatahu Allahu azza wa jalla li nafsi li nafsi aw azbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya tabbatar shi zaka tabbatar abin da manzon sama ya tabbatar shi zaka tabbatar to kaga imanin da na farko Allah yana da kafa amma wacce ta dace da shi ba irin na dan adam ba kuma ya yanayin yanda kafan yake ba mu sani ba saboda wala hiduna bil ilma ba Allah ta'ala ba a kewaye shi da ilimi ba shi kenan ka kubuta ba don wanda zai zo ya maka inkari zai ce to ai ce yana da kaba ya zama mutum kenan sai ce ah kai ka sifanta shi da mutum ne shi yasa ka ce ya zama mutum ko a wurin mu Allah ba irin mutum bane zakin sa ban yake ko ya imani da wannan to kafan sa ma ba irin na dan adam bane sannan kai imani Allah ya tsora kafan sa din akan wutar jahannama don ta cika amma ya yanayin yadda ya tsoron ba mu ba kuma ba irin yadda kai za ka tsora kafanka akan akan kafet ko akan ƙasa ko akan takalminka ba saboda laisa ka mislihi shay'un Allah irin nasa ba irin naka bane in ka kusura ka ce haka ne to nan ma ka shiga wani hali ka ta kawai ka zo mu ba wanda ya san wani irin tsora kafan yayi amma dai manzo sama ya gaya mana ya gaya mana kuma tsorawan irin wanda ya dace da shi ne ba wanda ya sani sai shi shikenan kafi ta fa ka tabbatar wa Allah abinda manzo Allah ya tabbatar da shi kuma karka yi shishigi cikin abun abinda baka sani ba karka ka sani ba shikenan ba a lahira in ka je ga dalilan ka nan amma in ka kirkira kai canja fassara ko ka kara wani abu to sai Allah ya tambaye ka kuma baka da hujjar da zaka bada amsa zaka iya bada amsa a gaban Allah subhanahu wataala to a haka wata jahannama take cika wannan kuma rahamar Allah ne inda Allah ta'ala ya ga dama da wutar jahannama tace tana son dadi da sai ya halicci wasu mutane da aljanin sai zo ya kara mata har ta cika ba amma Allah mai rahama ne zai yi haka ba amma aljanna da bata cika ba ta nemi dadi sai Allah ya halicci wasu mutane ban sai zo ya sa su a aljanna saboda rahama sa ko kaga wannan gidan dadi ne amma wuta da zai yi haka ba saboda sabaka rahmati ghadabi rahama ta tarin da fushi na ko ubangiji ta ala ba azalimin bayin sa bane sai ce wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيما حديث متفق عليه فائدة مسلم دفد مبنجي سبحانه وتعالى يقول الله فإن مزالة سسما يقول الله تعالى كاغوانا حديث نكتسي wato akwai kuma mutum hadisi ne nabawi din Allah yana bada labarin abin da zai faru ranar alkiyama yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala zai ce ranar alkiyama ya adamu ya kai annabi adam fa yaqulu labbaika wasu adai. annabi adam sai an kawo laraba suke cewa labbaika in ka kira mutum labbaika ma'anan sa na amsa maka na ƙara amsa maka Ya sa zo a tasniya ai ijabatan ba da ijabati wasu zai su ƙara da wasu adai ka. Wasu adai ka ma'ana ina neman taimakon ka adai ka. sa'ade ka ai isadan ba da isa ina neman taimakon ka ina neman taimakon ka ma'anar wannan kenan ulabbi da'awataka wa asta'inu bika ina amsa kiranka kuma ina neman taimakon ka shine labbaika wa sa'adeka shikenan annabi adam haka zai ce sai ya Allah na amsa maka kuma ina neman taimakon ka fa yunadi bi sautin sai Allah ya kira da sauti yanda annabi adam zai ce sai ce masa inna Allah ya amuruka an tukhrija min zurriyatika a ila ilanna. inna Allah tabbas allah ya amuruka yana umurtan ka an tukhrija min zuriyatika ka fitar daga cikin zuriyanka ba san wasu jama'a da za a aika su ila nari zuwa ga wuta nabi adam kai da kanka ka ware yan wuta cikin al'umanka kai da kanka duk Allah ta ce inna la bai ce inni amuruka ba Allah yana umurtan ka don ya kara ganin girman Allah ba hmm, kamar sarki ne zai baka wani sai ce sarki ya ce ka zo taimako ya ce ka zo sai ce sarki yana cewa ka zo za ka ga girman girman abu to haka Allah ta ta'ala ya gaya wa annabi Adam to wannan hadisin haka yazo a wata riwayan iya nan a wata riwayan kuma ta Bukhari din sai ta ke zo da fa'i shine da annabi Adam sai tambayi ubangiji ta lati ya rabbi wa ma ba kunna menene zan aika cikin wuta din mutane nawa zan tura a cikin a cikin ƴaƴan nawa wutar jahannama sai ce masa daga kowane mutum dubu ka tura mutum ɗari tara da casa'in da tara su wutar jahannama kwa ɗaya tafi aljanna a cikin mutum dubu cikin ƴaƴan ɗan adam ƴaƴan annabi adam cikin ƴan adam guda ɗari tara da casa'in da tara su tafi wuta kwaya ɗaya tafi ya tafi aljanna haka za a dinga kirgawa dubu sai ya tafi aljanna ɗari tara da ashirin da ɗari tara da casa'in da tara su kuma su tafi wuta Allah waye kwaya ɗayan nan waye kwaya ɗayan nan idan za a kirga to hankalin su abai ya tashi hankalin su ya tashi wane ne wannan kwaya ɗayan kawai kowa kawai zai zai sallama kawai zai shiga wani hali manzala kuma sai ya ce to aljishirinku ku shiga ku kun ga ya juju da ma juju su ma 'yan adam ne ya juju da majuju kuma adadin su ya fi na yan adam da suke rayuwa a bayan ƙasa ce za a ɗauki ɗari tara da casa'in da tara cikin ya juju da majuju cikin ku kuma sabu da waɗaya. haka za a dinga lissafa a ɗau ya juju da majuju ɗari tara da casa'in da tara a ɗau mutum ɗaya cikin masu imani a haka za a yi to kaga yan adam suna da yawa kenan ba wanda ya san adadin su masu Allah to haba saboda haka yace manzo masu ya ce ai ku idan an kwatanta ku da ya juju da juju? to kamar saniya ce baka amma tana da wani farin gashi a ɗan gefenta to wannan farin gashin shine ku bakin gashin kuma shine ne ya juju da majuju sai ce ko kuma a samu farar saniya gaba ɗayanta gashin ta fari ne amma a ɗan gefen akwai ɗan bakin gashi to ɗan bakin ɗan bakin gashin su ne ku ya juju da juju ko su ne sauran farin gashi ɗin kaga sun dindinka wato ɗan adam da suke rayuwa a bayan duniyan nan sau da yawa manzon sama sai ce to haka ne za a yi to kuma har ya musu albishir ma ya ce albishirin ku ni ina fatan ku al'umma ta ku zama ku ne kashi rubu'in yan aljanna kashi da cikin kudin yan aljanna sabai suka ce Allahu akbar ina fatan ku zama kashi ɗaya cikin uku da yan aljanna sabai suka ce Allahu akbar manzon sama ya ce arju an takunu shatar ahli aljanna yace kai ina fatan ma ku zama ku ne rejin yan aljanna sauran al'ummatan gaba ɗayan su tun daga annabi Adamu har zuwa kan manzon sama ya zama su ne rabi sabai suka ce Allahu akbar suka yi kabbara su ko da wani al'umma Allah ya mata daraja ya mata daraja Allah yana son mu mun samu ɗaukaka da sababin manzon Allah sallallahu amma galibin mu muna wasa da wannan ɗaukaka to muhallu shayi ne, ubangiji ta'ala fa yunadi bi sautin yana kira da sauti a sai Allah yana magana ko magana da sauti ba kamar yadda yan bija suke cewa Allah baya magana ba wai kalamu ne na sani. magana ne kamar take na ni kawai wai sai sai Allah halitti magana a jikin dabba ko jikin wani mutum ko bishiya wannan ba su san Allah bane amma Allah yana magana ya ce wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da Annabi Musa magana kaga ya ji maganar kenan ai Ko ba taba yin magana da ba sauti ba in an ce ta kallama lalle yayi sauti kenan yayi magana to yayi sauti akwai sauti a ciki shi aka ce yunadi bi sautin shi yasa aqida ingantacciya ta ahlus sunna shine Allahu azza wa jalla yatakallamu bi kalamin haqiqiyyin bi sauti wa harfin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a Allah yana magana magana ta hakika kuma maganan nan yana yin ta da sauti yana yin ta da harfi kuma duk lokacin da ya ga dama da wanda ya ga dama a inda ya ga dama saboda haka Allah yana magana ai ya riga ce wa kallama Allah Musa taklima yayi wa ne Musa magana magana ba kai saka ce Allah ba magana ba to in ba magana ya zama bidai kenan ai wannan sifa ce ta da kasu sifa ce ta waya ta aibi a ce a ce a ce a ce ba a magana ko dan adam ne kace baya magana ai kaga bai zama kamili ba to ubangiji ta'ala yana magana kuma ma alqur'ani ma magana sa ne wa in ahad min al-mushrikeen istajaraka fa'ajjuhu hatta yasma'a kalam Allah in wani daga cikin mushrikai ne muka bashi amana kar a taba shi ka bashi amana har yi maganan Allah ta qur'ani maganar Allah ne kuma da sauti aka yi ta shi yasa manzala kuma malaika jibril ya ji malaika jibril ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan insha Allah rana a mu ci gaba wa sallallahu wa sallam wa baraka